niyyata watba man araf sai zama wata nuska ya zo wa eh, akhlisin niyyata wa arif man araf بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم na ga wannan nuskan mai siraju sari abin da yake wa arif man araf to amma dai wat ba man araf din shine zai fi dacewa ka bi wanda ya sani shine ma'ana ka bi malamai in an ce wa man ka san wanda ya sani zai iya ɗaukar ma'anan amma wancan da ya fi fitowa a fili ka san malamai amfanin ka san su shine ka bi su ka bi karatuttukan su da darussan da suke na ce malam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yi layyane da raguna guda biyu nasa da na iyalin shi da kuma na al'ummarsa Ya ce malam mu ma mun shigo cikin wannan al'ummar nasu wanda ba samu yi ba ko kuma ya tsaya iya sahabbansa na wannan zamani kun shigo duk wanda bai yi ba ya shiga domin ya ce liman lan yudhi min ummati bai ce min ashabi ba ga wanda bai laye ba daga cikin al'ummata to kaga da cewa daga cikin sahabbai na to kaga ba za mu shiga ba kenan mutum da yace ce daga al'ummarsa shikenan ya sun shiga nan na'am sai wannan shi kuma kamar yana kalubalantar wata fatawa ce yake cewa malam me yasa lokacin da za a yanka annabi Isma'il ba a kawo shanu ba aka kawo rago to babu shanu ne a cikin aljanna tun da dai daga nan ne aka samo layyar to farko dai ka sani muna da wata ka'ida sunanta shar'u man wato shari'an wanda suke mai suke kafinmu. mu da haka duk wani annabi da ya zo da wata shari'a to ba za ta zama shari'a mu ba sai ta dace da mi da shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi To da haka baka kafa hujja da shari'an wani annabi akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ta dace da nan manzala ta sama to sai zama mai sai zama hujja da haka abinda aka yi na fansan eh, eh, annabi Isma'il yana nuna ana iya yin layya da me da rago manzala sama ya yi layya da rago yana nuna ana iya layya da rago amma cewa saniya ta fi rago kuma wannan manzon Allah ne sassama ya faɗa kaga ko bara ka tsallaka na manzon sassama ka tafi na wani na wani annabin daban ba don shari'arsa ta shafe me dukkan shari'o'i saboda haka wancan shar'u man qablana ne yanzu a babin jayayya baka isa ka kafa hujja da maganar annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Ibrahim ko annabi Nuhu akan wannan addini na ba zai taɓa yiwa ba saboda ba su aka aiko mana ba saboda haka muna magana ne akan abun da manzo Allah sassama ya faɗa kuma ya fifita kuma ni magana da nake cewa saniya ta fi rago ina faɗan abun da nake da dalili a kansa ne wanda ko a gaban Allah aka tsaye da ni zan ba da hujja a kai amma ni ban ce maka ka sauka daga kan ragonka ka dawo saniya ba wannan abin da ya matse maka ne don ni ban san ma me kake yanka ba kila shi wani yana yanka ragonsa na dan dubu talatin an ce masa ta fi saniyan dubu ɗari biyu shi ne zai yake kumfan baki yana gani kamar an rage masa lada sai ba ni ne mai bada ladan ba in Allah ga dawa ya baka ladan saboda haka ka je ka yi abin da kai ka fahimta ni ban ce dole sai ka bi fatawa na ka je ka bi fatawan wani akwai mai cewa ragon ya fi mai ya fi sani amma ka sani a duniya su ne yan kadan don mazhabar malikiya ne ma kawai take da wannan duk sauran mazhabobin ba haka wani kuma a malikiyan ma wasu malamin sun tafi cewa saniyan tafi mai tafi rago din da da hadisan da na kawo amma ba abun rikici a ciki ka je ka yanka ragonka ni ban ce maka ragonka bai yi ba ko yanka yanka saniya ma ni ba sani zan yi ko ka yanka rago ko saniya can ta matse maka wannan abun da ya shafe ka ne fa ni ba ni zaka kawo saniyan ba fa yawa inda cewa aka yi Eh, in za ka yi layya ka kawo wanda ya karantar da kai dabban layyan in ka yanka ta sai na ce saniya ta fi rago kaga ka dauka cewa ina son a kawo mini saniya ne ba rago ya mini kaɗan duka babu wannan fa ba ruwana da layyanka ni ma zan yanka rago layyana saboda haka ba na buƙatar naman ka ba kwata-kwata karka kame ka je ka yi abin ladinka saboda haka ba wannan bane bare ka tuhume ni iya abun da na fahimta ne na faɗa kai kuma in bai maka ba dama amfanin yawan malamin kenan idan nawa baka ji baka ji baka gansu ba to ka je ka dauki wani malamin ka je ka yi shikenan baka da wani matsala a ciki in kuma na ka gansu da shi shikenan ni ba da wani damuwa a cikin wannan abu ina karantar wannan ne gwargwadon abun da na fahimta ba ni da wani fa'ida a kai ba kuɗi kake biya nawa ba wani abu ne kake ka mini ba ballanta na ce <laughs> idan na zan bi ra'ayinka me kake so in duba me kake so sai in ga maka abin da abin da kake so ina shedan ya sa ni namiji haka ba na bukatar kan waya wajen ka ko ma ya buƙatar naman layyanka in shi ka fahimta ka je ka yi kawai ka je ka yi fahimtanka kawai kuma kana da wayanda suka tafi akan haka ne ba shi ke nama mai abu rigima a ciki na ya ci gaba da cewa malam hadisin da ka kawo yana magana ne akan juma'a ba a kan layya ba da ƙarshe ke cewa malam amma fa ka yi haƙuri ne ma aiko ne aka yi to ni wallahi ban sani ba wannan fatawan shekara nawa muna yin ta amma wai sai bana ne ta zama wani abun jayayya ko tattauna idan a fahimtan ka hadisin kan juma'a kawai yake ka je ka rike fahimtan ka kayan ka ni a fahimta na da fahimtar malamai magabata da su ibn da sauransu duk sun tafi akan cewa hadisin yana bayan ya karantar da kai falalan juma'a kuma yana karantar da cewa ibada da raƙumi yafi ibada da saniya ibada da saniya fi ibada da rago wannan kuma wannan ilimin kuma ya fi ƙarfin ka baka isa ka fahimce shi ba ni ma ya fi ƙarfi na magabata ne suka fahimci hakan salaf ɗin da nake faɗan su suka fahimci hakan na tafi akan fahimtar su kai kuma ilimin ka bai kai haka ba kila ko kuma kai kana jayayya akan wannan ka je kai abin da kai kake ganin yayi maka kawai ni wallahi tallahi bai taɓa ba ko za ka rusa duk fatoyi na a ce ba su maka ba na wani kake ɗauka wala ba zai dame ni ba ko kaɗan na'am wannan sai wannan wannan takardar suke cewa malam Eh, farko dai suna yin addu'a ga malam Allah ya saka da alkhairi wannan sadaukarwa wannan ilimi da malam yake bayarwa Allah ya rubuta masa ladan ya tabbatar masa a mizanin kyawawan ayyukansa sannan kuma suna addu'a suna kuma kira ga sauran maluma da ɗaliban ilimi su yi koyi da malam wajen jajircewa da sadakarwa domin karantar da mutane eh, wato addinin musulunci da fatar Allah ya yawaita mana irin kumalan a cikin wannan a cikin wannan gari namu da kuma wannan ta tamu baki daya sannan man bello mai rikodin yana bayanin cewa wannan darasi da malam yayi gaba daya ya hada su a cikin memory card wanda yanzu haka yana nan ready wanda yake da bukata insha Allah sai a neme shi domin a samu fa'idar wa'annan wa'annan su ne tambayoyin da za a iya karantawa amma na akwai tambaya wurin eh, za karantawa mai tambaya na'am hmm. Hmm. Hmm. to an ce mai tambayar daga libya yake kuma ya ce yana da jaka ɗari biyar jaka ɗari biyar ko mutanen nijar ne suke lissafi da jaka domin jaka a wurinsu shine mil frank, wato frank dubu kenan dubu ɗari biyar na to. to jaka dubu ɗari biyar kaga ba zan iya gane wannan lissafin kuɗin ba so in an ce jakan sefa masu harkan kamaru sun sani cewa sefa ina jin ta kai ɗari biyar ko ɗari bakwai da wani abu to amma akwai bambanci na kamaru da na nijar ta nijar ta fi ta kamaru daraja to kaga ita za ta iya haurawa to in har kana da abin nan ɗari bakwai sau dubu ɗari biyar a ina ga ya kai zakka kenan saboda haka za ka cire zakka so da ka mana lissafin kudin a yadda suke a Najeriya zan fi gane na sau dubu ɗari biyar fa jaka dubu ɗari biyar ai kudin suna da yawa miliyoyi ne a yi sau da haka sun kai su cire zaka ya kasa arba'in ya bada ya bada kashi ɗaya sai wa shi kenan ku. na'am ya ce wani dalili ne yasa ake cewa sai na ali karramallahu wajahu sauran sabban kuma a ce radiyallahu anhu so wanda suke faɗan sun ce sai na ali tun yana yaro ya musulunta bai taɓa yi wa gunki sujjada ba yasa suke cewa karramallahu da Allah ya karrama fiskansa su shi yasa kuma da yawa wasu kuma daga cikin sabai sun yi bautan gumaka kafin suka musulunta to amma dai abin da yake a sunna ba wannan ne ya kamata ka faɗa ba radiyallahu anhu ya kamata ka faɗa don Allah ne ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum walqar radiyallahu anhu min idh naka ta tashajara da haka sai ka nema musu yardan Allah ya ci akan wannan addu'an da kai ka kirkire ta ko ne kirkiro maka ita shikenan to eh, wannan littafi da muka gama bisbah sali kamar yana na faɗa a cikin shekara shida muka gama shi wannan da yana nuna mana sannu sannu ba hana me ba hana zuwa kuma da haka duk abin da za ka yi na rayuwa kar ka ɗauka wai sai abin lokaci ɗaya za ka gama shi a'a baka san ya kwanakin da za ka yi a duniya ba ko da dogon abu ne ka ɗauke shi yayin da Allah ya sa ka tsaya to in kuma ka ƙarisa shi shikenan da haka ba duk wanda ya fara abu yake cikawa amma alhamdulillah mun mun cika shi wa ma kullu nawin lil jamili bi fa'ilin la kulli fa'ali lahu bi mutammim ba mu yi tamanin zamu kai shekara shida muna karanta wannan littafi ba lokacin da muka fara amma abin da ya faru shine littafin akwai abubuwa da yawa a cikinsa wanda ya fi risala wato kawo matsaloli matsalolin da suke ciki da hukunce-hukunce ya fi na ya fi na risala amma zahiri za ga kamar risala ya fi shi girma saboda mai ƙananan rubutu ne so matsalolin da suke ciki suna da yawa kuma wani karatun da muka yi kusan dukkan littattafin da muka karanta a majalisan da muke ko a nan ko a wani babu wato littafin da ya samu karɓuwa ya amfani kama wannan littafin wanda ake bibiyansa sau da kafa kuma littafin nan ina jodan ina karatu na yi tunanin cewa in na dawo dan sashi kuma na yi wannan tunanin ne saboda ina jona aka buɗe wannan eh, sunna tv ana sa karatun malamai to sai naga daga mai hadisi mai aƙida mai tarihi mai tafsiri wa sai naga babu fikihu sai ce to ni kuma in na mai zuwa salik dan zadan sa fikihu fikihu ma na waƙe wanda ya wahala to da haka don a sa shi a sunna tv abin da a fahimci fikihul malikiya wannan shi ya sababin da ya sa da na dawo sai na ƙara rana ɗaya a dobe ranar litinin banda karatun da muke na ranar alhamis muka sa su da tabayar muka sauke so kuma alhamdulillahi burin ya cika tunda muka fara shin ana sawa a sunna tv har yanzu yanzu kasu suna da ba a sa ba ba su wuce goma sha ba kuma insha Allah ana ci gaba da sa sannan bayan nan kuma ana sa shi a rediyo gotel shi ma yana nan yana tafiya shi ma inda nisan kwana yana ji gotel kan ma sun wuce sunna tv ka za su iya sunna za su riga sunna tv wato ainihin gamawa so wannan littafin mun gama shi kuma nan gaba za mu ci gaba da wani littafi makamancinsa a tsarin karatun zaure daga wannan littafi na misbahu salik to sai tufatul hukam ko za ka tanadi tufatul hukam shine za mu sa kuma shi ma na wake ne kuma ya fi wannan girma sai dai bambancinsa shi baya magana akan abin da ya shafi tsarki su sallah su waye ya fara da magana akan alƙalanci sai ya shiga abin da ya shafi su aure su ciniki da sauransu kuma ya kawo abubuwan da mai wannan littafin shi ma bai kawo su ba bai kawo su ba saboda haka shine da musa amma ba abun mamaki bane mu samu wani littafi kuma karami mu sauke shi kafin mu sa wannan littafin kamar yadda muka saba shi ma ana jin muna ajiye shi mu sauke wani karamin littafi na wani fannin daban saboda karatu ya dinga tafiya fanni fanni insha Allah amma dai idan sunna tibi suka gama sa wannan littafin to kuma za mu tsora insha Allah da tufatul hukam ne sai ka ainihin tanadi shi ma wannan littafin shi ma ana karanta shi a makarantun zaure kuma tufatul hukam a makarantun zaure muktasar ne kawai ya fi shi wahala shi ne aka fi ba mai daga muktasar sai tufatul hukam idan ka iya muktasar ka iya tufatul hukam a makarantun zaure to lalle ka san fikihu za ga makarantar kama cika take yi cika take yi so saboda haka muna buƙatan shi din ma mu karantar da shi yayi yawo kuma a social media da kuma wato ainihin gidajen TV da rediyo domin a farfado da wayannan littattafai na na zaure din kuma duk wani alkali yana tinkaho da wancan littafi na tufatu lokan kuma ba a nan Najeriya ba har a Saudiya malamai da suka karanta da mu alkalanci suna kafa mana dalili da wannan wato ainihin littafi na tufatu lokan ubangiji ta Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya kara mana lafiya mun gode maka a bisa niman hankali da kamana da lafiya da lokaci da ubangiji ta Allah ka ba mu har muka sauke wannan littafin daga farkon sa zuwa ƙarshen sa muna fata Allah ya samu ya tayar da mu da a cikin ladan sa gaba daya mu samu ladan karantar da shi da aiki da shi da sauraron sa gaba ɗayan sa ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana ni'imomin sa Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya muna tawassuli da karantar da wannan littafin da muka yi da sauraron da muka yi ubangiji ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم برامتك أمنا واقفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن ذاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين